sa'o'i kaɗan da fitar da rahoton kwamitin nan da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa domin ya binciko rikici ko hatsaniyar da aka samu tsakanin rundunar sojin tarayyar Najeriya da kuma ƙungiyar 'yan uwa musulmi mabiya masaba shi'a a Zaria. Gwamnatin ta ce ko bayan bayyana sakamakon wannan rahoto da ta yi a daren ranar Lahadi yanzu haka tana tsimayin sabon kwamiti na musamman da ta kafa wanda aka bashi makonni biyu domin ya yi nazarin rahoton da kwamitin binciken ya kawo ya kuma bawa gwamnatin jihar Kaduna shawara cikin makonni biyu. Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i kuma ya yi ƙarin haske game da wannan batu. Kamar da ka sani mai girma gwamna ya yi bayanin cewa duk wannan rahoton wanda aka mika gwamnati, gwamnati za ta fidda shi za a baje komai a fefe. babu wani abu wadda za a ɓoye to bisa wannan alkawarin ne shi ya sa jiya a gwamnatin jihar kaduna ta bayyana wannan rahoton domin duk mutanen jihar kaduna da kuma ƙasa baki ɗaya su karanta wannan rahoton da kuma shawarwari da kuma sauran abubuwa da ke kunshi a cikin wannan rahoton da mai shari'a muhammad lawal garba ya gabatarwa gwamnatin jihar Kaduna. Wasu na ta mamaki rahoton na cewa 'yan shi'a na da laifi amma kuma sojoji ma na da laifi har ma ana bayanin gwamnati ta binne wasu gawaki sama da ɗari uku. To mu dai ba za mu shiga wani dogon zance ko kuma wani cece kuce game da abin da wannan rahoton ke kunshe da shi ba. Yanzu dai komi kam ya rige ga 'yan Najeriya ita gwamnati ta sauke nauyinta ita ma kwamitin ta sauke nauyinta ina kwamitin da aka ce shi mai girma gwamna ya kafa wanda za su duba ko shawarwar da shi wannan rahoto ya bayar kuma me ake so a yi da su shawarwar da za su bayar to uh, bayan da ita kwamitin da aka bata wannan aikin a uh, karkashin jagoranci mai shari'a Muhammad Lawal Garba ta mika rahotonta gwamnatin jihar Kaduna nan take kuma ta nada kwamiti na wasu manyan jami'an gwamnati su ma ɗin an ba sati biyu su za su fidda kamar wata jadawali ne na aiwatar da shawarwari wadda ke kunshe a cikin ita babban kundi na rahoton da aka mikawa gwamnati su ma din an ba su wa'adi na sati biyu sai dai fa duk da yake rahoton ya nuna da cewa kowane bangare na laifi tun daga bangaren gwamnati da rundunar sojin tarayyar Najeriya da kuma mabiya shi'an mabiya masaba a sun ce suna da tantama da ta baba game da wannan rahoto da aka mika shi a ranar goma sha biyar ga watan yuli mai ɗauke da shafi ɗari da casa'in da uku Malam Ibrahim Musa shine shugaban dandalin yada labaru na almajiran Sheikh Ibrahim Alzazzaki. A bisa namu fahimta din wannan rahoto bai adalci ba kwata-kwata a cikinsa. An kashe mutane akalla dubu sai kuma rahoto ya na bincike zai ce ai duka sassan suna da laifi ai ba ya adalci ba. Dole akwai azzalumi akwai kuma wanda aka zalunta. saboda haka mu mu aka zalunta an kashe mana mutane amma kuma rahoton ya ce ai malamin mu shi za a wa alhakin duk abin da ya faru wannan ba adalci bane amma ba ku ganin cewa kila wasu ce ko ba komai rahoton ma ya bada mamaki tunda har ya ce ita kanta gwamnati ta da laifi to ai in ba su ce gwamnati ta da laifi ba ai za a ba ma wannan wa zai kalli rahoton kenan su sun yi abin ne don su ƙara rullafa komai da komai sun ce muna da laifi sun ce gwamnati na da laifi sun ce sojoji na da laifi to waye ba shi da laifi saboda haka lalle wannan rahoto din an yi son kai a cikin shi za ku karɓi wannan sakamakon rahoto? A ba za mu karɓe shi ba. Ai mu tuntuni da ma mun san cewa haka za ta rina. Saboda haka ne muka tafi kotun duniya muka gurfanar da burutai da dangogin shi muka gurfanar da yayin Rufa'i da dangogin shi muka gurfanar da malaman da suka goya mashi baya da dangogin shi sannan kuma mun gurfanar da ita gwamnati a gaban babban kotun tarayya na Abuja da kuma kotun jiha ta nan Kaduna. Ya zuwa yanzu dai abinda al'umma suka kura wa ido shine ganin sakamakon shawarwarin da shi wannan kwamiti na biyu zai bayar da kuma matakin da zai biyo baya game da hatsaniyar da aka samu tsakanin mabiya masabar shi'a da kuma rundunar sojin tarayyar Najeriya a ranar 12 ga watan 12 shekarar 2015. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.